idan za ku yi tunawa a darasinmu da ya gabata dangane da adabin gargajiya mun taɓo ɗaya daga ciki wato tatsuniya a yau za mu sake duba ɗaya daga cikin abubuwan da ake samu a ƙarƙashin adabin gargajiya wato ire-iren adabin gargajiya a wato karin magana a baya mun yi tatsuniya a yau kuma darasinmu a ƙarƙashin adabin gargajiya shine karin magana idan ka ce karin magana ana magana ce akan ɗaya daga cikin baiwar da Allah ya yi wa harshen hausa domin karin maganganu a hausa suna cike da ƙosassun bayanan da kan tabbatar da cewa falsafa ce kai tsaye wato karin magana a harshen hausa falsafa ce masu ingilishi suna cewa philosophy domin suna auna iya nauyi da kima da daraja da kuma martabar harshen hausa idan aka ce harshen hausa a nan ma'anar harshen hausa na nufin wata gajeruwar magana ce wadda take ɗauke da hikima a dunkule a ciki karin magana gajerar magana ce mai ɗauke da hikima a dunkule a cikinsa don haka wani irin siffa ce ko fasali karin magana ke da shi a karin magana akan ga cewa irin ma'anonin da kowanne ke bayarwa kan kasance ne masu ɗauke da wasu kalmomi ko kuma fuskoki da kan sha bamban da irin kalmomi ko fuskokin da suke cikin na asali wato duk karin magana da aka bada idan za a bayyana ma'anar wannan karin maganar sai a ji tamkar ba wai wancan karin magana da aka bari ake bayani ba domin kalmomin ko kuma ta fuskar da karin magana ta juya daban ta kuma inda ma'anar ke fuskanta daban wannan fasali ne ko tsari ne ko sura ko kuma sifa na karin magana dangane da haka za mu duba ire-iren karin magana masana daban-daban sun karkasa ire-iren karin magana ta fuskoki ko ta hanyoyi mabambanta kamar haka na ɗaya wato a akwai waɗanda suka fassara ko kuma suka bayyana ire-iren karin magana ta fuskoki hudu fuska ta farko wato akwai na tasirin maguzanci na biyu akwai tasirin musulunci na uku akwai ta tasirin nasaranci wato boko sannan na hudu akwai kuma tasirin zamananci don haka a nan suna duba wasu karin maganganu ne aka yi su zamanin maguzanci kafin zuwan addinin musulunci sannan akwai wasu karin magana da aka same su bayan da addinin musulunci ya zo sannan akwai karin magana da aka same su bayan zuwan nasara wato ko samuwar ilimin boko sannan akwai wanda aka same su na zamani bari mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu gani a na tasirin maguzanci a irin waɗannan karin maganganu a irinsu ne akan samu kalmomi na batsa ko kuma na shirka ko kuma a shariya da makamantansu misali ana wata ga wata asalin abin da ake nufi da ana wata ga wata batsa ce wato kamar idan mutum yana da tsananin rashin kunya kamar ana abu ne da wata sai kuma ga wata ta ita kuma ta shigo da manufa guda sai a ce ana wata ga wata sannan akwai tilas kayan gwaiwa yaro na gani babba ya ɗauki abinsa wannan yana da nau'i na maguzanci sannan akwai mai bunu a gato baya kai taimakon kashe gobara da sauransu akwai ire-irensu da dama da mutum ya ji irin wannan karin magana wato karin magana ne da aka raba shi ta fuskar tasirin maguzanci akwai karkato na tsuliyar dodo akwai dodo ɗaya ake wa tsafi akwai ba a haɗa gudu da su katare akwai bunsuru ya je barbara ya dawo da ciki akwai da kyau aka fi mu ba dai zurfi ba mummuna ta je gidan biki waɗannan dukansu za ku ji akwai kalmomi na batsa akwai na ashariya akwai na maganganu marasa daraja ko kima ko kunya a ciki na tasirin addinin musulunci karin maganganu ne da suka samu a sakamakon shigowar addinin musulunci ga hausawa a cikinsu akwai kalmomi masu alaƙa da larabci ko kuma addinin musulunci kai tsaye misali a ce salati baya hana fitar rai duk salatin da kake idan ranka zai fita ficewa zai yi allah mai mutane jaɓa ta ga bakin mijinta allah sarkin daɗi in ji ɓarawan takanɗa na gaba akwai tsammanin ma rabbuka limami ya ƙi noma don zakka wato yana jiran zakka sai ya ƙi noma akwai ramacuta ga macuci ibada ne akwai sabon salo kiran sallah da usur ko kuma da ƙararrawa akwai kowa ya iya allansa ya wanke sannan akwai bakin alƙalami ya bushe sannan akwai idan ana sallah ba a magana sannan idan ana yawanka sallah ka kasa lola? waɗannan duka tasirin addinin musulunci ne ke bayyana ire-iren waɗannan karin magana na gaba akwai tasirin nasaranci wato ilimin boko karin maganganu ne waɗanda ke da nasaba da ilimin zamani wato an same su ne bayan samuwar ilimin boko ga al'ummar hausawa haka kuma akan samu masu nasaba da siyasa da sauran al'amuran yau da kullum za mu ga wannan a gaba misali tsayen nasara sai za shi gida neman sanadi bature da hawan ƙaho banza a banza nasara ya ga zagi na gaba akwai nasara asarar duniya sai baba ta gani shiga sojan badakare wato soja ya samu ne bayan zuwan nasara ko kuma boko da kila sai a kira su da wani suna da ba amma ba soja ba sannan soja birgimar hankaka kowa ya ga bakinka ya ga farinka sannan akwai mande wato litinin kenan tushen aiki ko nasara na tsoranta waɗannan duka suna da nau'i na nasaranci a ciki na ƙarshe shine tasirin zamananci su ne ire-iren karin maganganun da zamani zamanin da ake ciki ya taho da su wato zamanin da ake ciki kan haifar da sababbin sabbin kare-karen maganganu a irin waɗannan wato ana ganin su kamar haka ana iya samun su duba ga rikicin boko haram da sauransu kamar misali a ce wani sai ka ya ce ba da ni ba wai an tura soja dajin sambisa da makamantansu wannan zamani ya kawo na zuwa rikicin boko haram da makamantansu ko kuma wasu su kirkiro karin magana don su alakanta wani abu da ke da nasaba da jam'iyyar apc ko jam'iyyar pdp ko kuma rikicin orubebe da ya faru da shi lokacin da ake sanar da sakamakon zaɓe a ƙasar nan to ƙira ko salo ko kuma sigar karin magana a wancan karan mun ga yadda wasu masana suka raba karin maganganu dangane da tasirin maguzanci tasirin addinin musulunci tasirin nasaranci da kuma tasirin zamananci a wannan kuma wasu suka ce a'a za a iya duban karin magana a rarraba ta sigar karin magana a nan suna so ne su yi bayanin cewa a ra'insu idan ana so a raba ire-iren karin magana sai a duba kowane karin magana da wani harafi ya fara wasu sun fara da a wasu da ba wasu da ca wasu da da wasu har zuwa za to ta haka ne suka rarraba ire-iren karin magana kamar yadda za mu gani haka masu fara da a akwai bar kaza cikin gashinta akwai ana raba ka da kiwon awaki kana kyallata haihu akwai abin dariya yaro ya tsinci haƙori masu fara da ba akwai ba a, ba haka aka so ba ƙanin miji ya fi miji kyau akwai ba a fafe gora ranar tafiya akwai babu sauran rina a kaba idan aka koma masu ca akwai ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi akwai cin kwan makauniya akwai ciwon ya mace na ya mace ne akwai cin danko har da su kaza sannan idan aka koma gaba akwai masu da wato da babu gwanda ba daɗi da babu gwanda ba daɗi akwai da muguwar rawa gwandakin tashi akwai da ƙyar rasha ya fi da ƙyar aka kamo ni sannan masu ɗa akwai ɗan kuka mai jawa uwa na yi jifa akwai ɗan haƙin da kare na shi ke tsole ma ido masu fara da fa akwai fata na gari lamiri akwai fankan fankan ba shi ne kilishi ba sai dai tsomi akwai farar aliya aniya laya sannan a gaba akwai masu fara da ga gani ya koriji guntun gatarin ka fi sari ka bani gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah idan aka duba ha za a ga hannu ɗaya magani a hannu da yawa maganin ƙazamar miya akwai hana wani hana kai akwai hannu ɗaya baya ɗaukar jinka idan aka koma gaba za a ga akwai inda kwaɗayi da wulaƙanci in kunne ya ji gangan jiki ya tsira in kura tana maganin zawo ta yi wa kanta sannan a gaba akwai juma'a mai kyau tun daga laraba akan gane ta akwai jifa in ta wuce kaina ta faɗa kan kowa akwai kuma a ah, jifa ta faɗa kaina ta koma kan uban kowa akwai jiki magayi da makamantansu a gaba akwai kamun gafiyar baudu akwai karan bana maganin zoman bana akwai kura da cin bugu gardi da amsha kuɗi akwai ƙuda a wurin kwaɗayi aka mutu akwai ƙaiƙayi koma kan mashekiya akwai ƙwai a baka ya fi kaza a akulki a gaba akwai laifi tudu ne sai ka taka naka kakan hango na wani akwai laifin daɗi karewa akwai mahaƙurci mawadaci akwai me ya kai firazani in ban da kazamin damu akwai mu ma da haka muka fara kuturu ya ga mai ƙyazbi akwai nuna sani a kasuwar jahilai wauta ce akwai na zaune bai ga gari ba akwai na gaba ya gaba na baya sai tsintar hula a gaba akwai rama cuta ga macuci ibada ne akwai rana ba ta karya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya akwai ruwa ya ƙare wa ɗan kada akwai sai bango ya tsage kadangare kan samu wurin shiga akwai shiga shantun kadangare akwai sarki goma zamani goma akwai taura biyu ba su taunuwa akwai talle ba ta wa audi gori sannan tun kafin a haifi uwar mai sabulu belbela ke da haskenta a gaba za mu ga waka a bakin mai ita ta fi daɗi akwai yaro da gari abokin tafiyar manya akwai yaro man kaza da ya sha rana ko ya sha zafi narkewa yake akwai zafin nema baya kawo samu samu zafin nema baya kawo samu akwai zamani riga sannan da zama da maɗaukin kanwa shi kan kawo farin kai idan kuka lura za ku ga yadda waɗannan masana ke da ra'in cewa idan za a rarraba ire-iren karin magana sai a fara duba da wani harafi ko wani sauti ne ke farkon wannan karin magana sai a ije su a gida guda to wasu kuma sun ce a'a karin magana za a iya duba ne tsakanin waɗanda ke da rukuni biyu akwai tushe sannan akwai cikamako sannan akwai waɗanda kuma su ba su da wannan tsarin na tushe da cikamakon za mu kawo misalan masu tushe da cikamakon kamar haka ga tushe ga cikamako kamar su ce ba girin girin ba dai ta yi mai sai ka cika cikan shine kura ta saci garaya ga wani tushe can na san za a rina cikamakon shine an saci zanin mahaukaciya ga wani tushe can mu gani a ƙas ga cikamakon an cewa kare ana biki a gidansu ga wani tushe kuma duk wanda ya ce zai baka riga cikamakon shine ka dubi ta wuyarsa ga wani tushe can kowa da kiwon da ya karbe shi cikamakon shine makwabcin mai akuya ya sai kura ga wani tushe can inda rabon kura a takobi cikamakon shine sai a siyar da takobin a siyo akuya ga wani tushe kuma samu ya fi iyawa cikamakon hawa dokin da maciji ga wani tushe can mu ma da haka muka fara cikamakon shine kuturu ya ga mai kyasbi da haka sun ce sai ka zaba irin waɗannan ka ije su gefe guda sannan waɗanda kuma ba irin waɗannan ba su kuma a gefe guda a nan ka sami ire-iren karin magana abu na gaba su ne sun ce akwai na labari akwai kuma waɗanda ba su da labari ga misalan masu labari nan kwasan karan mahaukaciya wato labarin shine wata mahaukaciya ce ta je daji ɗiban kara da tallabci kara ta ɗaure sai ta yi ta ɗauka sai ta kasa sai ta ce karan ne ba yawa shi yasa ta kasa ɗauka sai ta koma ta sake lafto kara ta zo ta zuba ta sake ɗaurewa ta yi ta ɗauka ta kasa sai ta ce kai karan bai isa ba shi yasa ta kasa ɗauka idan ta daɗa laftawa a tunaninta ba zai nauyi ba sai ta haka ta ci da laftawa har dai abin ya faskara shine ake cewa idan kayi nau'i irin na tunanin wancan mahaukacin sai a ce kayi kwasan karan mahaukaciya haka a gadon ari sai fanna wasu bare-bari ne ali shine ari fatima fanna sun yi soyayya tun suna ƙanana har suka girma sai ba su aure ba sai fanna ta auri wani daban don haka ari yana kuma da cikin fatima wato fanna sai ya aure ta don haka sai ya kera ɗakin shi sai gado lafiyayye kullum sai dai je gyara shimfiɗan gadon yana jira ko nan da shekara miliyan idan wancan mijin ya sake ta ita za ta fara hawa wannan gadon da haka gadon ari sai fanna kamun gafiyar baidu wato baidu ne ya je kamun gafiya da ya cafki guda ya riƙe luƙeƙiyar gafiya a hannunsa sai ga wata ta fito a guje don haka sai wulla wannan ya jefi wancan da haka sai suka hada gaba ɗaya suka arce suka tsere suka bar shi ba komai akwai gyaran gangar azbinawa ganguna guda biyu misali ana buga guda sai ana buga su duka biyu sai ɗaya ta fashe aiko a ci gaba da buga ɗayan sai suka tsaya sai suka warware wanda take da kyan gaba ɗayanta sannan sai aka je aka rufe wancan mare kyan ga lokaci an ɓata ga makamanta sai ya ce kai wannan gyaran gangan azbinawa kake yi ai idan ka yi ɗabi'a irin wancan to masu labari kenan suna da yawa waɗanda ba su da labarin su ma sai ka ije su daban sannan abu na gaba sun ce akwai masu nuni ga ɗabi'un mutane da sauransu wato a nan suna duba karin magana kamar misali masu nuna zumunci kamar a ce zumi zuma kamar a ce hannunka ba ya ruɗe ba ka yanke kayar akwai hana wani hana kai a wannan su ne suke nuna kamar zumunci kenan sai su ce kuma sai ka duba kuma masu nuna wani abu daban kamar misali masu nuna gaskiya da riƙon amana kamar a ce ciki da gaskiya huka ba ta hudawa a ce mari gaskiya ko cikin ruwa ya yi jibi a ce gaskiya nagartar namiji wannan suna nuna gaskiya kenan da riƙon amana akwai masu nuna haƙuri da juriya kamar yadda za ce mahaƙurci mawadaci kamar a ce mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sha romansa da makamantansu a ce sannu sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a kai ba a ce sauri ya haifi nawa a ce da yayyafi kogi yakan cika a ce da sannu-sannu kaɗi kan shiga gora a ce da ruwan ciki akan ja na rijiya da makamantansu waɗannan duka suna nuna wasu ɗabi'u ne to haka ake bukata a irin masu tunani irin wannan sai ka tara karin maganinka sai ka rika rarraba su dangane da manufa na kowane karin magana abu na gaba za mu duba wasu kare-karen maganganu da ma'anansu na farko akwai taya allah kiwo ya fi allah na nan ma'ana a anan shine mutum ya kasance mai kaffa kafa da kuma riko ga duk mallakinsa ba tare da sakaci ba kenan har kullum a mutum ya yi wa dukiyarsa kar mutum ya yi wa dukiyarsa rikon sakainar kashi wato ya rika sakaci da dukiyarsa wannan dalili ne ma ya bahaushe sa a ya sa bahaushe yake cewa kula da kayanka ya fi ban giya shine ma'anar taya Allah kiwo ya fi Allah dana ka rika kafa kafa da kayanka ka rika riko ga kayanka gamgam kar ka yi rikon sakainar kashi domin me domin kula da kaya ya fi banci na gaba son a sani gaida uwar miji a kasuwa abin da ake so a nan mutum ya zamanto mai yin abin da ya dace a wuri da kuma lokacin da ya dace cikin girmamawa kada mutum ya riƙa nuna iyawa da zaƙewa da kuma azarbaɓinsa kar a yi ta yadda wani karin magana ke cewa samun wuri amarya da aron 'yan kunnen suruka wato idan mutum ya kasance mai yin abin da ya dace a lokacin da ya dace bai kamata a ga mace tana gaida tana gaida surukata a kasuwa ba na gaba ruwa baya tsami banza a wannan ana nufin babu wani abu da kan faru ba tare da wani dalili ba kenan akan iya samun karin magana kama a ce in mutum bai ci buzu ba ba ya yi aman gashi ba komai yana da dalilinsa na gaba zakaran da allah ya nufa da tara ko ana muzuru ana shaho sai ya yi wato duk abin da zai same ka na alheri duk iya hasadar masu hasada ko kushen masu kushe a kwan a tashi sai wannan alherin ya iso gare ka wannan dalili ya sa masu iya magana ke cewa hasada ga mai rabo taki a kar magana na gaba kowane allazi da nashi amanu wato kowane abu na da irin abin da ya sa ko ya dace da matsayin wannan abin wato abokin tafiyarka da matsayinka da kimarka yana kasancewa daidai da kai ne shi yasa a nan ake cewa kowace ƙwarya da abokiyar birminta a na gaba an ce duk wanda ya yi maka kankara ka yi masa na ice ma'ana idan mutum ya yi maka wani abu na alheri to kai kuma sai ka sa kan ya masa da abu mafi alherin alherin da ya yi maka kenan alheri don kone baya faɗuwa ƙasa banza to bari mu duba muhimmancin karin magana akwai ilmantarwa akwai faɗakarwa akwai gargaɗi akwai nishaɗantarwa akwai sadar da zumunci akwai taskace al'adu gargajiyar bahaushe a ciki da sauransu to ɗalibai bayan kun ji abubuwan da karin magana ke ɗauke da su kun ji ma'anar karin magana a inda muka ce gajeruwar magana ce ko gajeren zance ne mai ɗauke da hikima a dunkule sannan mun kawo ra'in wasu masana daban-daban yadda suke kallon yadda ya kamata a rarrabe karin magana tun daga waɗanda suke cewa za a dube su ne ta fuskar kiran ko tasirin maguzanci da kuma tasirin ilimin boko da kuma tasirin zuwan addinin musulunci da kuma tasirin zamananci da masu tunani cewa ya kamata a duba ne a ga eh, siga na karin magana da masu cewa a'a ma'ana ko kumciya da kar magana ke dauke da su ya kamata a duba to ya rage gare ku dabara ta rage ga mai shiga rijiya hausa a cigaba da bincike a ci da nazari domin fuddo da kyawawan al'adun hausawa to ga tambaya da za ku za ku turo amsoshinsu ga lambar wayar da za a sanar muku na gaba kaɗan tambaya ta farko kawo cikamakon waɗannan karin maganganun na ɗaya duk wanda ya sai rariya duk wanda ya sai rariya a ciko sauran maganar a turo duk wanda ya ƙona rumbunsa duk wanda ya ƙona rumbunsa sannan duk wanda ya ce zai haɗiye gatari duk wanda ya ce zai haɗiye gatari sannan akwai komai nisan dare komai nisan dare sannan akwai komai nisan jifa komai nisan jifa sannan akwai komai bakin cikin tanda waɗannan karin maganganu na so a ciko min cikamakon tushe na kawo a turo min cikamakon su mu ji tambaya ta biyu yi bayanin ma'anar uku daga cikin waɗannan karin maganan a rubuto min ma'anoninsu ba a mugun sarki sai dai mugun bafade na biyu yaro da gari abokin tafiyar manya na uku da babu gwanda ba daɗi na hudu duk wanda ya ce zai haɗe gatari rike masa kotar na biyar idan gemu ɗan uwanka ya kama da wuta shafawa naka ruwa na shida da muguwar rawa ga raƙin tashi tambaya ta uku menene karin magana tambaya ta hudu kawo karin magana guda ɗaiɗai na kowane daga cikin waɗannan na tasirin maguzanci na tasirin musulunci na tasirin ah, nasaranci sannan kuma na tasirin zamananci tambaya ta biyar ta ƙarshe bayyana muhimmancin karin magana bayyana muhimmancin karin magana sunana muhammad yakubu kamar yadda na sanar a farko lambar waya ta sifili takwas sifili shida biyu biyar biyu ɗaya hudu bakwai tara na gode allah damu da alheri ina jiran saƙonninku